salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yattabi'a bi hadihi wa tasaddaqa bi sabili la yudin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am fasl al-kitab bismillahir rahmanir rahim nafau an ya kuna lillahi ta'ala sifatun azaliya su ƴan mutazilawa hmm. sun kore ya zama to Allah yana da sifat azaliya yana da siffa na fil azal gairi zati in ba zatin ba kun gane hmm. Allah kawai siffan Allah na fil azal shine zatin sa kawai amma ba shi da wata siffa azaliya ne shi ne da wannan Allah da can baya ji kuyar da baya gani baya magana baya kaza duk wa'annan sifofi gaba daya sun kore a ce Allah yana da su kawai mai Allah ke da su Allah yana da zaki ne kawai miratinsa shi ne yake tare da Allah amma maganan yana ji maganan ji maganan gani maganan ainihin ilimi maganan kaza maganan kaza duk babu min ilimi shi ne ce kamar ilimi wa kudura da iko wa haya da rayuwa wa sama da ji da gani wal qawl bi wujud sifat al inda indahum wato ra'ayin cewa wai akwai sifat ƙadima. Hmm. ra'ayin samuwar sifat tintini a wajen su qaulun bi da qudama magana ne wai da ta'addud qudama suna da wata ƙa'ida wai ta'addud qudama wato sai ƙadimai su zama masu yawa hmm. Allah ta'ala ƙadimi. in an ce Allah yana ji to jin ma ya zama ƙadimi. Allah yana gani ganin ma ya zama kadiri Allah yana da rayuwa rayuwa ya zama kadiri to sai ku da masu su yawa to duk wanda ya zama kadiri ya zama Allah wai jin Allah shi ma ya zama Allah ganin Allah shi ma ya zama Allah an samu alloli da yawa kenan to suna kira ahlus sunna mushrikun to ahlus sunna suna bauta ma Allah sannan kuma suna bautawa wannan ji ji gani magana rayuwa hikima wato da sauran disibobi na Allah sun ɗauka to in aka ce Allah to kawai a bar Allah zafin Allah kawai shine Allah amma in ka ce maganar ji ka ce tuntun yana nan to shi ma ya zama kadim in ya zama kadim shi ma ya zama Allah so daga tabbatar ma Allah da sifofi din nan yana janyo wani ta'addudul kudama in ji nasu tunani mai rauni sun manta ɗan adam da yake farar rene shi shi ma sifofin shi menene farar rene. ne kuma bai nuna cewa an samu tazul wani ta'addun ba na guda sa ba shi da ɗan adam shi da ɗan adam kuma siffar shi na ji na gani na magana da rayuwa da wasu abubuwa da ilimi siffar shi ne amma shi ɗan adam ɗan adam ne kun gane wani ko eh wallahu wahid Allah shi kadai ne na shirin lau wai Allah ba shi da abokin tarayya an bi ka ta wani kowane bangare abin ya kasance فيذهب المعتزلة إلى أن الله ليس بذات بذي جهات wato mutazila suna tafiya cewa Allah shi ba shi daga cikin ma'abocin bangarori bai da bangare a ce yana gabas ko yana yamma ko yana kudu ko yana arewa wala bizi jamin ko a ce yana bangaren dama wala ko bangaren hagu ko Allah yana da gaba ko yana da baya ko Allah yana sama ko Allah yana ƙasa wa cewa babu wani waje da ke kewaye Allah a cewa Allah ta'ala ga inda ya kewaye shi duk babu wala yajri alayhi zaman kuma zamani baya gudana ga Allah a ga duk wannan gaskiya ne cewa Allah wani waje bai kewaye Allah ba wannan gaskiya ne sannan kuma zamani baya gudana ga Allah ce ga zamanin da Allah yake nan ka zamanin da baya nan wa annahu la yufsihu al-makan kuma wani waje bai takura Allah ce ga inda ya takure shi nan Allah ya karbi haka kawai ahalin suna sun ce Allah ya daidaita kan al'arshi ya daidaito wa yake Allahu alam amma maganan ga wani waje ya kafure shi kamar yadda wani waje ce iyakance dan adam to Allah ya fi ƙarfin wannan wannan al'aqda wato ko kuma kurakurai Allah ta'ala baya kuskure misali bal huwa allazi lam yazal wala lahu makan Allah shine wanda bai wala ba kuma Allah ba shi da zamani wala makan bai da wuri wala had bai da iyaka na'am to wannan tabbas zai da zamani amma maganan waje cewa Allah yana daidaita kan al'arshi in shi kake kira waje a wajen ahlu sunna sun ce Allah yana daidaita kan al'arshi nan ka tsaya in shi ne waje a wajen ka to Allah daidaita kan al'arshi kuma shi ya faɗa da kanshi in kuma waje wani abu ne daban to wannan kuma kai da wani kai da wannan magana din ku da gaya abin da muke so ka sani Allah yana saman al'arshi ƙarshe inda halitta ta zo ƙarshe ƙarshen halitta daga ainihin daga ainihin wato daga al'arshi daga al'arshi daga sama sai al'arshi sai kursi sai kuma Allah Allah kuma daga Allah ba wani halitta sama Allah babu abin da ya rufe shi babu wani abu wanda Allah yana da uluwi na zati zatin Allah na sama da kowane zati kamar yanzu da nake masallaci na yanzu ga wannan wannan rufin ya rufe ni fankan nan na sama da shi to Allah ta'ala ba abin da ke gaba da shi shine ma'ana uluwul zati an gane wannan ko to kuma ina Allah yake Allah yana sama kuma a ina Allah ya daidaita kan al'arshi ɓarin nan muka tsaya tun ka tambaye mu Allah yana da waje sai mu ce da kake nufi da waje abin da muke nufi da waje ai kuna cewa Allah yana sama sai mun ce Allah yana sama Allah yana sama al'arshi inda halittu ka zo karshe wannan kace nufi eh in wannan ne to shine in ko kana da wani manufa daban ne to ba ku san shi ba ba in ya faɗi magana ka tambaye shi abin da yake ya ba bayani ka gani ka san da yadda a gani sannan magana Allah yana da haji ne suke da Allah yana da haji iyaka gudu yanzu suna ba mu amfani da wannan kalma amma kai mana bayani da ake nufi mu muna da alfazu shar'iyya menene ma'anan haji yace ma'anan haji kun ce Allah yana sama alhaji ce eh ma'anan haji kun ce Allah yana da iyaka akwai daga nan zuwa nan zai ce wannan ba kawai dai yana saman al'arshi don muka tsaya kun gane wannan ko saka magana hajji kai za ka yi bayani kai bayani sai mu nemo abin da yake daidai da na shari'a an kuma ya sa ma shari'a mace ba ya sa ma shari'a yawwa wa ta'awwalu ayat al-qur'aniyya sai kai tawilin ayoyin al-qur'ani allati sabatat hadhihi sifat wanda wanda ke tabbatar da wa'annan sifofi wallati yafhamu minha wanda ake fahimta daga cikin sa annana hu sifar sifatul makhluqin wanda ake fahimta cewa Allah yana da sifa kamar sifan halitta wa rubbama da'awu al qawl ma sha'a fi asrihi wato da yawa abin da ke kira zuwa ga wannan magana abin da ya janyo mutazilawa hmm. suke inkarin sifofin Allah dan su suna inkarin sifofin Allah su kawai sun tabbatar da zatin Allah ne kawai kuma ya kawo wannan abin da ya yi a zamanin su shi ya janyo wannan abin min zahabi qaumi ila tasjidillah na tafiyan wasu mutane zuwa ga yiwa Allah ciki wasu mutane sun tafi masu da'awan malanta wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi suna ma Allah jiki irin na halitta Allah yana da jiki irin na halitta yana da baki irin na halitta yana komai suna suna jin ma Allah in an ce Allah yana ciki irin na halitta wa isbatu sifat lahu ka sifatil makhluqin da kuma tabbatar da wasu sifofi a gare shi kamar sifofin halitta ga mukatil bin Suleiman daga cikin masu wannan ra'ayi na tajdidi akwai wani babban malamin tafsiri ana kashi bukatin irin tafsiri hmm. a gani babban malamin tafsiri ya shahara da tafsiri a lokacin zamanin shi bukatil bin Suleiman allazi asara wasil wanda yayi zamani da wasil bin Aba hmm. shine ya janyo har wasil ya fada cikin wannan abu hmm. domin shi yana yana yi wa Allah jiki irin jikin halitta a gani sai ya tabbatar ma Allah irin siffa na halitta da komai irin na halitta misali shi kuma wannan kokarin ya mishi rai sai ko da sifofin gaba daya a gane don sun yi wa juna rabbi a zamanin su kokarin ya masa rabbi sai ko da sifofin ya kuru eh. abu hassan al abu hassan al ya ce inna mukatila bin suleiman lalle muqatil bin suleiman yana tabbatarwa Allah yana da jiki wa anna lahu jissa duk da yana da jiki wa annahu ala suratul insan kuma Allah wai yana kan sura ne na mutum na'am lahamu wa wai Allah lahamun ne wa damu wa sha'ar Allah nama ne da jini da kuma gashi da kuma kashi lahu jawarih wa yazillah yana da ainihin gabbai wa azza duk dai gabbai kamar yana da hannu wa rijli da kafa wa ra'su da kai da idanuwa guda biyu musamman wato hmm. idanuwan masu kuma a babu wani hanyar da wani abu zai shiga cikin su wa huwa min hadha la yushbihu ghayru shi saboda wannan wato kasancewar shi bangaren sa bangaren ainihin wato idan sa da kuma ainihin kansa wato kamar rufaffe ne babu wani kafa da wani abu zai shiga hmm. to saboda wannan bai yi kama da sa ba la ghayru ko wani bai yi kama da shi ba ta bangaren amma sauran abubuwa iya yi da sauran halitta kaga wannan kai tsaye kafirci ne kai tsaye magana ne abin kyama ko irin wani na yi kira mushabbiha ko mujassima muqatil to amma yan bidiyar suna son su mana rashin adalci mu ahlus sunna sun su kira mu da wannan sunan kamar mutu mutazila sun ce ahlus sunna mujassima ne saboda muna cewa Allah yana ji ba irin na halitta ba yana magana ba irin na halitta ba yana da ido ba irin na halitta ba an gane wannan ko yau abubuwan da Allah ya tabbatar mun tabbatar da shi mun kore kamancece ne shi da na halitta amma su wayannan kuma suna so su bukatin Allah yana da hannu da komai nama da jini da komai irin da yadda dan adam yake to wannan wannan mutum bukatin da ire-iren sa sa daga cikin wanda suka motsar da wasil bin yada ya fada cikin aqida na ne ta'dili a cikin sifa yana kore sifofin Allah shi kuma eh? ya tabbatar da ainihin suna ya kore ainihin sifa wa yanzu la da kauru ya tallaye yau mal kiyama sannan sun kore ganin Allah gobe kiyama duk da zai lalata na sun sifa saboda wannan na hukunta kore sifa hmm. in an ce za ga Allah jira da sifa kenan in ka ga mutum ya ga abu to abin na da sifa ya za mutum ya ga abin da bai da sifa yanzu ka taɓa ganin yanzu iska bai sifa iska wa ya taɓa ganin iska sai da kawai mutum ya ji alaman shi to sun ce Allah ba shi da sifa tunda bai da sifa ya za ya gan shi wannan shi ne aƙidan shi'a kuma sun tako daga mutum da na cewa Allah ba shi da sifa sa gobe kiyama ba a ganin Allah duk ayoyin da suka yi magana kan ganin Allah suka yi tawilin su da hadisai hadisan za su yi tawilin ba suka kore hadisan eh وبنوا على ذلك أيضا أن القرآن Lillahi لله سبحانه وتعالى Wasu كنا kan wannan kuma tun Qur'ani sifan Allah ne wasu ce Allah ta'ala zati ne kawai duk wani sifa sun kore ku gano wannan Allah ma shi da sifa sai dai zashi sa to kaga tunda za su to Qur'ani magana Allah ne in an yaga magana Allah ne to Allah yana da sifa ke an su dalilu to la sun gina ka'ida to suka gina ka'ida ka'ida guda ɗaya sai haifar da banna dubu kaga da tunda an ce Allah ta'ala ba zati ne shi kawai baya ji baya gani baya magana baya kaza to Qur'ani magana Allah ne eh magana Allah ne amma Allah ya halice shi to da su soki wannan abu in ce magana Allah ne sifan shi ne to sun kama kansu sun fara tabbatar ma Allah wani sifa ɗin kun gano wannan to so daga zaka wani mutum ya zauna ya gina ka'ida sai san sakamakon ka'idar ma ka'idar sai haifar da ka'idoji da yawa eh shine na'am lillahi ma'anu subhanahu sifatul kalam eh saboda kore ma za ci kawai magana ne ai su kusan zuka an su ce maka za za ci ne mai manan za ci kaza za ci ne akwai allah shi allah kan shi ne za ci ne larabci ne yawwa ya kamata a yi ai duk akwai Allah za yanzu akwai Allah ya akwai za su su akwai ne ba akwai kai Allah in yanzu akwai Allah amma yana ji yana gani yana kaza nan ta masa bai da wani za a samu ta'adurul ma, za su Allah kadim ne to ji shi ma kadim ne za a samu ma gani kadim ne to kaga bayan Allah akwai kadimai da yawa duk mutumin da ya yarda da jin Allah da ganin Allah da waye ba shi da ke da mutum ko da ya kama da kaji mai yawa a kan nan tsirin ta zama yi da eh, da ya da na mutum da an cewa ba zai zara sifa ba wanda bai zara ba ya raba ba zai zara sifa ba Allah kawai zafi ne ba zai da gani magana ilimi kaza ba zai da shi ba suna korewa ne na to ba sa ran Jawamul Fawaid بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الزهري رحمه الله الإمام الزهري الله يمزل عما يشي إن هذا العلم lallai wannan ilimi din addaballahu bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ladabtar da annabin annabinsa sallallahu alaihi wasallam da shi wa addaba bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma ya adabtar ya ladabtar da annabin sallallahu alaihi wasallam amanatan ila rasuli wato domin ya zama to amana zuwa ga manzansa addi alama ma uziya ilayhi domin ya isar da shi akan abin da aka bashi amana amman a ilman duk wanda ya ji ilimi fa yaj'aluhu imama ya sanya ilimin nan ya zama to imam jagoran shi kuma ilimin ya zama hujja ima bainahu wa bainal lahi ta'ala ga abin da ke tsakanin shi da Allah na'am ibn an-nahas ibn an-nahas ya ce al ramli lamma su ila kan imam ahmad lokacin an tabi ibn an-nahas game da imam ahmad ya ce yace an duniya ma kana albarawa gaskiya wannan bawon Allah game da duniya ban ga wanda ya kashe hakuri ba dangane da duniya mutum ne mai hakuri akan talauci mai hakuri akan wahala akan kaza yana da abuya kan harka na duniya Wajen madin ma kana shigar. kuma a cikin wanda suka wuce da wuya a samu wanda ya kama da shi Wani salihin ma kana alhaq kuma daga cikin salihai da wuya a samu wanda zai riske shi ori da na duniya wato kuma ana da duniya duniya ta bujiro mai fa ba sai ka bace ta wal bid'a kuma bid'o'i sun bujiro mai kana ba sai kore su wa kana ba'd salaf qad yusiru Allah ya kasance wasu daga cikin magabata kan aika da ɗalibai ila alimin mu'addili zuwa ga malami mai ladabi ya tafi juna min na namiri domin ɗalibai su fa'idantu daga ruwan daɗin shi mai tsarki domin ɗalibai su fa'idantu daga ruwan daɗin shi na iliminsa takacce kuma mukta za kaure da abdullahi bin mubarak shi ne abinda magana abdullahi bin mubarak ke hukuntawa allah ya maza rahama ayyuhat talibu ilman bi ijhamma da bin zaidi fastafin ilman wa ilman sun matsayin mu bi aidin nace ya kai mene ya kai dalibi mai neman ilimi in ci kaje wajen Hammad bin Zaid fastafin ilman wa ilman wa ilman ka fa'idantu da ainihin haƙurinsa da kuma ilmansa, sannan ka dabaibaye shi da dabaibaye wato ka rubuta shi in ka fa'idantu ka dabaibaye shi da ainihin dabaibaye wato ka rubuta shi da abin rubutu don kar ka manta وقد ورد عن إبراهيم النخعي حقيقة يا زود إبراهيم النخعي رحمه الله نعم أنهم كانوا إذا أتوا رجلا ليأخذ لأن إذا كسر شيء إذا كسر وجه متن إذا كسر إلى من الجريش نظروا إلى سمته فإن يجوبي زوا بتربية شكرا إذا شو متن نبي تربية kuma da tarbiya bane na'am wa ila salati wanda sai kallo zuwa ga yanayin sallarsa wa ila hali wanda kalli irin halayensa yana da hakuri yana da amana yana da cika alƙawari yana da tawazu'u yana da kaza yana da kaza sai su kalli irin halayensa in sun ga yana da wannan sifa su ce wannan malami ne mutum Allah ne kuma ya ku an sannan sai su karbi ilimi daga gare shi wa inna ma kanu na zalika wato kawai sun kasance suna aikata haka da anna simata az-zahira ya anna samt az-zahira domin tarbiyya na zahiri rata tadullu ala ma fil batin yakan nuna mana abin da yake koyi aikin mutum na zahiri yakan nuna mana abin da yake koyi a cikin zuciyarsa Allahu akbar wannan ko don mu ba mu san gaibi ba ko za mu duba zahirin halinka ne misali idan zahirin halinka ya mana sai a ma kyakkyawan zato amma in zama to gashi na kace kai malami ne ba mu ga wani alaman malanta tare da kai ba sifofi na tarbiyya babu yin mu ka kwashe kana jan wando a ƙasa sannan gashi baka da cika alƙawari baka da gaskiya baka da amana baka da biyayya ga na gabanka baka da ainihin wato abubuwa da sifofi wanda ke baka da hakuri baka da juriya baka da kaza abubuwa da wanda suke sanyawa a yabi mutum da sifofi duk baka da su to kaga daukar ilimi a wajen ka bai da wani amfani an gane wannan ko ka wannan tarbiyya na zahiri suka nuna mana abin da yake cikin mai abin da yake cikin baɗin na ka zahiri za mu duba shi na'am wa sana'akuzu insha Allah ba'dan min hadhihi al-akhlaq wato za mu yi ruko insha Allah sashe daga cikin wayannan dabi'u na'am masu kyau na balil hamu minha na'am eh, wani darussa eh, za mu ɗauki wanda ya fi muhimmanci daga cikinta wanda darussa kuma za mu yi darasinta alal ijab za mu yi darasinta a taƙaice wanda kisu alaiha bagiyata hmm. sai mu yi kiyasin sauran insha Allah wa fil aya eh? wallahu a'lam wurin Allah shi ya kowa sani wa alaikum salam من إلى عالم المؤدب مؤدب ليستفيد من نبيره ليستفيد لا متعليم ليستفيد يبقى نقول ان اشتري شيء من نبيره ya eh, zama shi alifu alifu wawon jama'a na muje muje muje kan lokaci lokaci na tafiya alaikun salam ibrahim eh, eh, da suke dan ba za ka san lokacin za ka kura wani abu na shi ba in yana da wasu miyagun ya za ka iya koya ba da sani ba a gani saboda yau da gobe ya wuce wasa gashi gashi yana da aƙida yana da manhaji amma yana da wasu ɗabi'u marasa kyau ko misali rashin nutsuwa ma za ga amma da yi da nutsuwa sai da ɗaliban ba su da nutsuwa na ga wannan wajen 'yan ƙala ƙasa irin yadda malamin su ke yi malamin rashin nutsuwa yana girgiza jiki yana wani tsalle ya kaza ku ji ɗaliban haka suke dattijo ta kasa sai su bugi mutum sai ga mutum ya kai ma duka saboda malamin ya saba da su bai iya nutsuwa Allah ya ba ka rashin nutsuwa da rashin kwanci abin nan daga tun magana shi ba ɗaya cikin hauka yake yi ya yi zagi daga ya faɗi kalma ya yi zagi ya yi ashar ya yi batsa to kalmomi ne da yake fitowa kuma za ka gaɗa ɗaliban gaba ɗaya kan zarawa yake yana kasar sun sha kwaya da malamin yana yi kamar nan kwaya ne shi ma akwai yadda malamin ke yi zai ga irin shi ya yi a wuri wani za ka sawa shi kuna su ma zai ga tsula da magana zai ma magana zai gona ka ku zai gane ashe yana tasiri malami yana tasiri ga ɗalibai sannan a islamiyya za ka gane wannan in kana karantarwa yadda kake dalibin na kallon ka wani ma sai ce to ni ne malam wani wani ma sai yana sai yana sai da kake yana yi shi ba kaga shi in mutum bai yi hankali ba sai ya zo ya tura wa ɗalibai wasu irin abubuwa shi yasa sai abin da malami zai yi to ya san ci kada ya ɗauka yara ba su da wayo suna tare a ka irin malami ya riga mu'amala da mata a islamiyya wala ƙananan yara ka sani kila zan san sani ba wallahi ne mu dai muka zo ajiye wallahi dai wacce ta zo ajiye karatu ya zaka dauke wacce wallahi duk zo shi kenan malam kuma zai kasa nutsuwa ƙananan yara wallahi malam ƙananan yara kai za ka ɗauka ba sun komai ba in ka fara labari zai kai mamaki yaran zan hankali kaza kaza kaza la yau wata yarinya sun zagi malaminta suna gan shi wallahi malam abin da yake da yana yana kaza yana kaza yana kaza abubuwan da yake sun sani da ke jawo mai rabi ana shi dole ne malami an yi zo da karantarwa ya zama mai natsuwa ya zama ya san cewa amana ne wani irin fanni ne mai girma wannan fanni yana wakiltar annabi ne ba shi ne Allah shi kawai nan بسم الله الرحمن الرحيم وابن الخطيب ونهره من الجبرية وابن الخطيب da wani daga cikin yan jabariya na'am yasumuna anna al-ilma bi istiqrar al-halifi lil 'abd wato suna raya cewa lallai sanin sanin bukatuwan ainihin ranjaye na aikin bawa ala tarki akan barin sa aikin bawa akan barin aikin kun ga akwai aikin bawa kuma akwai barin aikin misali a ce yanzu bawa ya yi sallah da kuma bawa ya yin sallah ga in yi sallah ya yi aikin in ya yin sallah ya yi mai. ya bar aikin to wato mutum ya san bukatuwan rinjayen aikin bawa akan barin aikin ka zan ana bukatar ka san wannan yayi rinjaye in yayi aiki aikin yayi rinjaye in bai yi aikin ba barin aikin yayi rinjaye a karshen yin aiki to sanin wannan ka san akwai murajjih a gane ka san cewa in ka in kaga aiki yayi rinjaye akwai wanda ya rinjaye da aiki ka ga aikin bai yi rinjaye ba akwai wanda ya rinjaye da aiki yanzu wannan wannan wayan yanzu in ga ya motsa kaga aiki ya tabbata da kaga aiki ya rinjaye in ya tsaya wanda ɗaya ba shi ne fato kasancewa wato rinjayen aiki da kuma rashin rinjayen da rashin yinsa yana buƙatuwa kasancewa yana buƙata zuwa ga burar jini mai rinjayarwa wane ne ke rinjayar da abu kamar yanzu ga bawa ya yi aiki wa yake ba shi daman ya yi aikin in bai yi aikin ba wa yake sanyawa ya yin aikin shi ne shi ibar kade daga cikin jabariya yake da wannan fahimta cewa sanin buƙatuwar rinjayen aikin bawa akan barin aiki yana buƙata ila murajjahi murajjahi min ab yana bukatar mai rinjayarwa wanda ba bawa ba wanda sanin wannan dole ne kuma fahimci wannan Kuma da bai gini yau wata duk abin da bawa ke aikatawa asali bawa ya kamata ya tsamme a kare ya komai hmm. daga har yi sallah an sa shi ne in bai yi ba an sa shi ne kare in ya ki motsawa an daure shi ne an hana shi ya sallah in ya yi sallah an ƙyale shi ne ya sallah kuma an tura shi ya sallah kenan duk abin da bawa ke aikata ba shi ke yi ba sanin wannan zaruri ne ji shi ibn khabib a gare to a ga tunda ko haka ne to bawa bai cancanci yabo ba ko zargi shi ne lazo magana bawa bai cancanci a yabe shi ko a zarge shi da abin da bawa ya aikata ba shi ya aikata ba in kuma ya yin aiki ya ƙi yin sallah ya ƙi yin azumi ya ƙi yin zakka, ba shi ya ƙi ba ne jiyar jabariya لأن الممكن المتفاوت طرفين domin halitta mumkin a nan wajen halitta wanda yake mai madaidaicin bangarori guda biyu halitta mai madaidaicin mai bangarori guda biyu kamar yanzu wannan waya da na kawo halitta ne bangarorin guda biyu daidai ne da yin aiki da barin aiki karfin su daya ne mutasawun karfai halitta wanda bangarori guda biyu daidai ne yin aikin da rashin aikin karfin su daya ita da ɗaya yarin jaye ɗaya akwai wanda ya rinjaye in dai haka ni na tura wayar in wayan ya tsaya ɗan ni na kyale shi shi wayan ba shi da wani abu na kan shi A gano wannan domin lallai halitta wanda yake mai madaidaicin bangare guda biyu la ya a ahadul tarafai al'akar ɗaya daga cikin bangarorinsa baya rinjaya ɗaya bangarorin yi ko bangarorin bari zai rinjaya ɗaya illa mai sai da murajji magani hmm. ɗaya daga cikin bangarorin baya rinjaya ɗaya sai da mai rinjayarwa ɗin wakilar ƙaunayin sahih sai ibn jarir da cewa duka manzanu guda biyu gaskiya ne amma walakin da'awar istizam a hadi ma nafiyar akalin sai ne da'awan lizimta a wato lizimtuwar ɗayan su kuma da kore ɗayan ba ingantacce ba ne wato tabbas Allah ne yake ba bawa dama ya motsa ko kada ya motsa amma kuma bawa shi ke yin aiki kamar yanzu Allah shi ke ba bawa ido amma bawan ke gani Allah shi ke ba bawa baki amma shi bawan ke yin magana Allah ke ba bawa ainihin jiki kuma shi bawan ke yin aiki da wannan jiki din suna sun yadda tabbas komai baya wa sai da ikon Allah da jin bawa in ka fahimci bawa yana ci bawa yana gani amma duk ganin nan shi waye ya bashi Allah amma wane ne yake ci ne bawa Allah ne mai halittar amma bawa shi ke aikatawa wallahu kalaka kuma mata amalun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa to kasancewan bawa shi ke aikatawa ana aka samu lada da zunubi aka samu aljanna da wuta amma da a ce bawa kawai tura shi ake da ƙarfi shi wa ba shi da ikon komai to ba magana aljanna ba magana wuta ku gani wannan shi ne abin da ya bambanta ra'ayin ahalus sunna da yan jabariya to yan jabariya sun doka tilasta bawa ake in ya ƙi yin sallah an daure shi ne an hana shi yin sallah in kuma ya yi an tura shi da karfi ne shi ne ma'anar jabar tilastawa a gani kuka ce a Allah shi ya halitta ya halicci alkhairi da shirin kuma ya nuna wa bawa bawa shi ke zaɓen ɗaya daga cikinsu inna hadainahu in ma shakira wa imma kafura amma bawa zai iya zaɓan wannan abin zai da izinin Allah kamar Allah shi ya halicci idan ka baka iya gani da idan sai Allah ya so ko aha na'am fa inna al-abda muhdisun li af'ali domin shi bawa bawa mai farar da ayyukan sa ne kasibullah shi bawa shi ke shi ke gwagwarmaya ga yin aikin sa na'am wa da al-ihdath mustaqirun ila mubdi shi wannan farar wanda bawan ke yana buƙatar mai fararwa aikin da bawan ke yi na aikin shi ma yana buƙatar wanda zai halitta mai aikin al-abdu fa'ilun sani'un mubdi shi bawa mai aikatawa ne mai sana'antawa ne mai farar da abu ne wa qawluhu fa'ilun sani'un mubdi kasancewar shi mai aikatawa mai sana'antawa mai fararwa ba da Allah ya kun bayan da abu bai kasance ba kamar da a can baka zo makarantar da baka shiga zo yanzu ka fara da wani aiki bayan da bai kasance ba wannan shi ma labudda lauyi fa'il ba makawa a samu mai aikata shi hmm. wane ne aikata aikin da kake aikata wa? da ka aikata shi amma waye halicci aikin Allah kama kala liman sha'a minkum kama kala kamar yadda Allah ya ce hmm, liman sha'a minkum an yastaqi ga wanda ya so daga cikin ku ya miƙe kan hanya waye zai miƙe bawa ashe bawa shi zai miƙe shi zai sallah shi zai azumi shi zai zakka shi zai bauta ma Allah shi kadai na'am fa idza sha al istiqama sara al mustaqima idan bawa ya so istiqama ya zama mustaqim na'am sun maƙala sanan zai ce wa ma ta sha'ura illa in sha Allah rabbul alamin shi mashi'an ku ba zai tasiri ba sai Allah ya so kuma mashi'an ku ba zai ba shi bawa yana da tashi mashi'a amma mashi'a baya tasiri sai da wa sai da yardan Allah kamar yadda bawa yana da ido amma idan zai tasiri na ganin sai Allah ya ba shi dama bawa yana da baki bakin nan ba zai yi magana ba sai Allah ya so ko sai ga mutum gashi da baki amma ya kasa magana gashi da kwakwalwa ya kasa yin tunani amma in Allah yana so sai Allah ya ba shi yin tunanin ashe bawa yana da tunanin kanshi amma tunanin na buƙatar mai halittar tunanin kuma kuma ya wani ko to wannan shi ne abin da ya bambanta su yan jabariya da ahalu sunna su kuma yan kadariya suka kore ikon Allah suka ba bawa iko bawa shi ke da ikon komai Allah ta'ala ba shi da iko akan aikin bawa Allah ba shi ya halicci aikin ba bawa ya halicci kayansa a gani da kokarin rabbi ga yadda jabariya sai ka kore ba Allah iko shi kuma su ma'alu suna suka yi aiki da duka gaba suka ce kowanne yana da gaskiya ta wani bangaren kuma ya kuskure ta wani bangaren tabbas bawa yana da iko amma ikon Allah na bukatar mai halitta iko eh? shi ne alaikum salam wanda ya buge ba dare ba ba ba ture ba a wanda ya motar ba ah, ba za ka wanda ya motar ba dare shi wanda ya tuka motar shi za a kama shi asalin wanda ya motar haka ba ture amma bai tuka motar yana iya buge wani direba ai gwalwari yau ba adam salaf ya yau shi kuma batura bai da iko ya kunshuru na bawa ne shine matsala wani abu zai samu shiga wani bangare wani bangaren kuma baturan bai da ikon in bawan na fiki bai da iko ya tsaye da bawan bai da iko kuma ya suna نعم نعم حديث السلف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المحبة في الدين والبغض في الشيء يوم أنا مقال أكاد حديث السلف مش قلت شيء آداب وأصحاب الحديث لا جبا لا أصحاب الحديث أنا يعني إتاتي اللي يوكي مني بياني شوى أصحاب الحديث سنة مقال شوى أكيدا أهل السنة أصحاب الحديث بيتكأيسا واتو بيتكأيسا وجد أكيدا بكأي ده منهج wato ahalu suna suna da tarbiyyar kuma an gane ku tarbiyyar nan yana cika ainihin aƙidar su ne da manhajinsu kada ka ɗauka ahalu suna ba su damu da janibin tarbiyya ba babu a cikin ƙungiyoyin musulunci gaba ɗaya babu wata ƙungiya ta damu da ainihin tarbiyyar ta da al'umma a gina su akan ɗabi'a mai kyau kamar ashabul hadis an gane ku duk satin da ya wuce mun yi bayanin irin abubuwan da suke so a tarbiyyar ta da al'umma kansu to daga cikin wannan wa yatawasawun su a ashabul hadith suna yi junan su wasiya bil haqqi da faɗin gaskiya wa bi sabr da kuma yin hakuri akan biyayya ga Allah yin haƙuri daga barin saban Allah yin haƙuri kuma akan menene kaddara da Allah da yin haƙuri wajen mu'amala da mutane A gane ku duk suna yin wasiya ga juna da yin hakuri نعم والمهبط في الدين ويتهابونه نعم أي شيء na wannan ake al muhabbatu fi din wato soyayya a cikin addini wal bughd fi eh wato in za ka so mutum ka so mutum dan addini kada ka so mutum dan yaransa kada ka so mutum dan kabilansa kada ka so mutum dan kasar shi kada ka so mutum dan unguwan shi in dan siyasa ne ka so shi dan siyasa ai ni ina son shi ne saboda yana PDP ai ina son shi ne saboda yana APC a'a ka duba aqidar shi na da kyau manhajin shi na da kyau mutum ne mai tarbiyya na musulunci sai ka so shi saboda musulunci ka so shi saboda Allah an nan wannan wato shi ne wannan yana daga cikin tarbiyya na ashabul hadith kawai su suna duba mutum ne a matsayin mai bin Allah ne babu ruwansu da inda ya fito hmm. amma kana duba wani musulmi ne amma abin da ya sa ban san shi kashi dan kabila kaza ne to baka daga cikin ashabul hadith a wannan bangaren shi hmm. gaskiya duk musuluncin wani inda yana kabila kaza ba na san shi ko duk musuluncin wani in dan gari kaza ne ba na san shi duk musuluncin wani in dan unguwa kaza ne ba na kai duk dan PDP kafiri ne ko duk dan APC kafiri ne ko ba ruwa na da duk wani party duk dan na gaza a party kaza ko ba kaza wallahi ko limami ne ba zan bi sallah ba kaga ya sanya ainihin mahalli na alwala wal bara mahalli na soyayya da kiyayya ya sanya shi akan bangaranci da kungiyarci ana ne ko ba ya sanya shi bane akan musulunci sai an bai amfani da ka'idan man ahabba lillah wa abgada lillah wa a'la lillah wa mana lillah faqad istaqbala al-iman wanda ya bayar saboda Allah ya hana saboda Allah sannan yayi kiyayya saboda Allah yayi soyayya saboda Allah da abin da ya kama da wannan to hakika imanin shi ya cika an gane wannan ko to yana daga cikin tarbiyya na ashabul hadith na'am wal bughd shi yasa ya babu wanda za iya hada babu wata kungiya za su iya hada mutane waje daya duk kabilun duniya da kuma duk kasashen duniya da duk ainihin wato kaza duk su yan salafiya kawai da da muke yara akwai tsananin tsiyayya tsakanin hausawa da yarbawa tsananin tsiyayya sosai ta ce za ka je sallah masallacin hudawa iyayen biriya, yarbawa iyayen biriya? ko kuma ga kogon da su ma yarbawa ba sa zuwa wajen bahaushe kaza kaza ai hausa ne a kaza to ashe duk abin ba komai kawo wannan ba sufanci ne shi sufanci bai haɗa kai sosai ko da haka mutane suna haɗe su akwai abin amma da suna ya zo sai ga limamu mu bai rabe mu kuma ga mu hausawa limamu bai rabe ga mu inyamurai limamu bai rabe kaza gashi shi ne liman kawai abin da muke dubawa aƙidar shi na da kyau eh, da kuma mu ne hmm. sun bayar ba suka duba a mai halin suna ne da eh, sun bi sallah sai zaman to an samu gafin ya rubu na a tsakanin kabilu to da za a rike suna da kyau za a kusan mantawa da maganar makabilanci ba wani maganar wai kabila ka za a duba ne menene aqidanka me manhajinka me za sai ga an rike ka sai ga makaranta ya cika makaranta nan duk kabilu sun tsara su makaranta. amma kaga makaranta kabila ɗaya ce duk sauran kabilu gudu suke a gare ta to karanta wani bai da kyau an gane wani ko yana daga cikin tarbiyya na ashabul hadis kokarin kore kabilanci kore bangaranci kore kaza ya zama ana duba babban ka'ida cewa inna akramakum inda lahi atqakum na'am wal bughd fi da kuma kiyayya saboda shi na'am wa yatahabuna fi din sannan suna soyayya a cikin addini wa yatabawatuna fi din kuma suna kiyayya kan addini me yasa muke son shi addini shi me yasa muke kiyaye shi addini shi sai mutum ya zama haka yake zama ashabul hadisi na'am wa yattaquna al-jidala fillah sannan suna kiyaye jayayya saboda Allah jayayya cikin addinin Allah a kutsa cikin maganar kaddara a kutsa cikin maganar sifat irin kutsa wanda zai zama bata na'am wal khusumat fi suna jin tsoron husuma a cikin addini hmm. a gane jayayya da bai da amfani wa yatajanabuna ahlal bid'ah sannan suna nisan kan yan bid'a saboda bid'a kamar kansa ne hmm. bid'a kamar TV ne tuberculosis wato ciwo ne wanda za ka iya ɗauka in kana yawan mu'amala dan biriya in kai wasa kai ma sai ka zama dan biriya ɗin an gani akwai bawan Allah Imran bin Hassan tabi'i ne shi babban malami ne ya zo soyayya ya haɗa shi da wata mace aka ce kada ka aure ta tana da kawari kuma ta karanci qawaid bi ma'anar bi ma'anar kalima ita kawari ke kuma dariya ila a zira fiya to tana da kyau kyakkyawa ce sosai aka ce kare ya aure kare ya aure ta ya ce insha Allah zai shirya da ita ne insha Allah a yi masa azuwa yana so ne ya canza masa aƙida za ta yi amfani da sunna za ta yi amfani da kanshi ne amma zai ce ga sunna lai a hankali a hankali zai ga wannan bawan Allah ya zo yana zagin Usman bin Affan yana kafir Aliyu bin Abi Talib kafin kankara ya fada cikin aƙidan kawari har ya zo ya yi wani baiti wanda yake nuna ibn maljam ibn muljam al-khariji shahidi ne shi sannan ali bin abi talib yana cikin wuta an gane ku inda yake magana ya zar ya zarbatan ya zarbatan min habibil ma arada bi illa li yabluga min bil ashri wana yayi wani baiti mai wajen baiti kamar yawa yana yana nuna wato lokacin da ibn murjam ya sari ali bin abi sai yana yi mahajalla da wannan sara daga masoyi wanda ma arada biha ba kuma yake da saran da yau aliyu ba illa li yabluga mizil ashri duwana sai dai ya samu yardan Allah daga abocin al'arshi sai ce inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu aw fal zariyati inda Allah mizana ni nika tuna da shi wani lokaci A gane ko sai yi tsammani shine mafi cikanta da kai wajen mizani a nan gaga yaban da ya masa yaban da ya ma ibn muljam da ya kashe aliyu amma ba da tabi'i ne yana daga cikin ah, wannan imamu zuhuri ya kawo shi a cikin fiyar alamu dubala babban malami ne amma saboda mu'amalan shi da ya auri mace wanda yake so mai wannan aƙida kafin a ankara a hankali a hankali zai ta mai da shi ya zama khariji kuma haka ya mutu ina ba gari so da ka ko da kana da ilimi kada ka dogara da ilimin ka shige ba dan bid'a ka ce aini lafiya na ya kai matakin da TV tuberculosis zai kama ba kai ta shige ma duk ciwukan da kace kai hankali da su annabi ya ce a guji kuturin za ku ji zaki sai mutum da ka shige mutane ku gaisa da su ku ci azumin kwanta wanda ya ce ai komai Allah ne to ka saba ma shari'a wannan dan bid'a ne ka san kwararre ne akan sa sai kai abota da shi an gaba ina ganin wani imam ne daru kudi ne ko daru kudi ne mara manta ba daga cewa imma malamin hadisi ne sosai da sosai sai ya zo sai ya zo ya ga ainihin ibn faurat ne wato daga cikin malaman a sha'ira ko babban malami malamin nan ya shahara duniya ana girma shi ba a sha'ari ne sai shi wannan malamin wannan a wanda kawai yanzu nan ya kudi ne yana zuwa sai ya rungume shi suka gaisa ya imama duniya ya kaza yana ta koda shi yana ta koda shi to ashe ɗalibi shi na gani ɗalibi sun daga gama da sun gama da na koda wannan mutumin yana kira shi imama duniya har ya tumbanci kafan shi ke to wannan mutumin kirki ne ɗalibi shi ba zai kwashe ne, littafai iya je wajen wannan malamin shi ba zai je wajen wannan kafin ka ankara sai gashi shi ma saboda ta mu'amalar da mu'amala da ɗan biriya zai kwashi a gidan asha'ira ya zama tushe ma ba ash'ari sosai da sosai da sani da aka tafi zai ce wallahi malami na ne ya nuna mun shi mutum mutum sai na fara zuwa wajen shi muna mu'amala da shi sai kawai na kwashi halayensa akwai abdulrazak din nan da kuke jiyana abdulrazak mai musannaf malamin suna ne amma yana da tashayyu'ul khabib yana da ɗan shi'anci kaɗan-kaɗan shi ma ya yi mu'amala da wani ne wani wani dan shi'a haka bai mutumin ya nuna mai kyakkyawan ɗabi'u da wasu abubuwa ta hanyar kyakkyawan ɗabi'u sai ke sai kawo malamin sai canza mai tunani sai malamin gashi sunna sunna amma yana da nan shi'a shi'a shi tare da ka dole ne shi ne ake nufi nan? cewa ahlus sunna sun nisanci ma'abota biliyoyi da ma'abota fata ba wai dan kai baka da ilimi bane ko kana da ilimi wato in kana yawan shige maza shige wannan shi wa ɗan adam na da wani abu an ba ku sani ba duk abin da ya saba gani kullum to abin yana a darajar abin na raguwa ina yawan kawo misali a ce farkon ganin jirgin sama a duniya ba saba ganin jirgi ba ya zaka to zaka birgi da ko to a hankali kana ganin jirgin ya ba baka ganin kawai bature ya buri kullum zaka zo ka shirya jirgi ba ka tunanin wannan wani irin basira wani ne a faɗi kullum jirgi amma ganin farko wallahi sai ka ruga gobe ana kamo ka kana fallewa ga mala'ika ya zo ko shine wani yake so wani yake cewa da ainihin wani babban malami a jihar zai zo ya gaji jirgi zai ce wallahi sun jirgi da bai shiga ba wani babban malami na da wanda jaki ya saba hawa kawai sai zuwa cire ga jirgi yanzu yanzu awa uku ka je gaudiya ko awa kaza zai ce billahi da zai shiga ba sai yi ne. ta ma'a kama shi da ƙarfi ya shigar da shi sosai ya shiga na biya ƙara na uku zai na zargin yake to ɗabi'a ɗan adam kenan ka duba waya da kake amfani akwai abin mamaki kan waya ya kamata kullum ka dinga a'a ya za a yi ɗauki wani abu in yi magana da mutum a bangon duniya wani lokaci ma kana kallon fuskar shi yana kallon fuskar ka kuna magana yana mamishi kana mamishi ya kamata amma saboda yau yau da gobe ɗan adam ya saba da wasu iri da ba ma wasu shi ɗan adam yana da kosawa kan abu abubuwa yana da ɗan adam kosawa da sabo in ya saba da abu kullum to abu bai da daraja ba ku ganin idan an yato sabon malami zai bi kowa na tarawan jiki na so a shi malamin ku kira ya fi shi ba ku damu da shi ba bari a kan adam ne aka ce ga malam wani zai zo daga gari kaza ko da bai kuma da an taru masallacin ya cika makin har sai ana neman wajen zama ba masaka sun ke da zarar an saba da shi ya zo ya daɗe shi ke na kawai wannan dan adam na da wannan sai yayi da gaske zai iya maganin wannan abu to shi ba ka an ce ka nisanci yan bid'a dalili kenan saboda Allah yadda Allah ya halice ka bai hukunta ma ka ringa mu'amala da irin wannan ba eh na'am wa yu'aduna ashab al-ahwa'i sannan su ahli sunna suna adawa da ma'abota san rai in sun ga mutum mai san rai ne gaskiya suna adawa da shi wal jahalat da ma'abota jahilci ba sa san yan bid'a a gane ko na'am to da wannan ne kake ganin ahlus sunna suke raddi ga yan bid'a su 'yan bid'a ba sa jin daɗi saboda bid'a hadari ne ga al'umma duk wani abu wanda yake sako ne zuwa ga kafirci zaka so shi idan mutum yana bid'a a hankali a hankali zai iya fadawa kafirci shekan ya fi farin ciki da dan bid'a fiye da yadda yake farin ciki da dan luwadi fiye da yadda yake farin ciki da mazanaci fiye da yadda yake farin ciki da dan fashi ya san waɗannan kowanne daga cikin zai iya dan luwadi zai iya cewa kai gaskiya na san saban Allah ne barin tuba amma dan a kuna jayayya da shi zai ce billahi zai akan wannan zai mutu ina dan bid'a bai baya tuba daga biriyan shi yasa kaga ahlus sunna ba sa wasa da yan biriya. su ma yan biriya suke jin haushi cewa sauran kungiyoyi suna sassauta musu amma ahlus sunna ba su sassauta musu naji yan shi'a yana cewa wannan shi'a yana cewa su ahlus sunna kullum sai su ringa musu raddi amma sufaye kawayen su ne abokan su ne aka sufaye su kaga sufaye za ka iya zama lafiya da su amma wahabiya wannan ba zama lafiya da su saboda ba wahabiya ya san kana da hadari kana da kana da kana da to. kana da cibito ko kana shige mai ko ka shi kusa ruwa ka zo ka kwanta kusa da shi ka zo kana magana a gaban shi bayan an ga an faɗi aibin mai cibi tunda kana da ciwon cibi bai kamata ka yi ka nisanci mutane to kana so a yi mu'amala da kai yadda ake mu'amala da kowa kuma to wallahi ina da shi ka tsaya ma ake ba a zuwa kusa da ni ba a shan ruwa ko bin daraja amma wani kawai shi da ke ke so na wallahi duk abincin da na sha kofi zai sa baki a wajen kuma yin tago to kuma wannan shi ne tsari suna sun yi kyakkyawan fahimta ga yan bid'a da haɗarinsu shi ya sanya suke bisanta su kuma suke gaya mutane a nisance su. Eh. Wani fata nuna bin nabi. sallallahu alaihi wasallam sannan suna koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabi suna kuma koyi da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam allazi shi kira salafiyun suna koyi da manzo a ce musu ahlus sunna hmm. sannan suna koyi da sahabban manzo daliban da suka yi karatu wajen manzo saboda sun fi kowa sanin min halayen manzo zo da ka ana kira su salafiyun saboda wannan dalili allazina hum allazina hum wanda su sahabban na kamar taurari ne bi ayyihim da kowanne kuka yi koyi da su da kowanne suka yi koyi da su sun samu shirya da kowanne daga cikin sahabbai kai koyi da shi ka samu shirya yaya wannan magana na mallam cewa sahabbai kamar taurari ne kowanne kai koyi da su daga cikin ka samu shirya eh? magana haka ne kowanne kai koyi da shi ka samu shirya haka ne ko akwai sahabi na yarwa ba sahabi na yarwa as-sahaba kulluhum udulul thiqa sahabbai dukan su adilai ne kuma amintattu ne su babu wani sahabi na banza sai dai daukan wannan a matsayin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shine kuskure akwai hadisin da yazo cewa ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum iktadaitum sahabbai na kamar taurari ne duk wanda kai koyi da su da shi daga cikin su ka samu shari'a hadisin da yazo da wannan ba hadisi bane ingantacce da ibi ne kai wani sun ce maudu'i ne sannan kuma ɗauka cewa kowane sahabi za ka iya rike shi a matsayin mai kuskure da shi ba ɗauka cewa za ka yi kaɗalidi da shi ga duk kawai ka rike sahabi guda ɗaya a garkin ana nufin ka rike sahabi guda ɗaya ne kawai ce na rike Khalid bin Walid na rike Abu wayar shi kadai ba da sauran sahabbai wannan kuskure ne ba ne kuma don babu wani sahabi wanda ya tattaro dukkan shari'a na manzo duka wanda za a ce ba za ka nemi taimako wajen wani sahabin ba za ka wannan sahabi yana da wani ilimin da wancan bashi da shi to sai ka tattaro ilimin su sa'annan ka zama shiryayye an gane wannan to ka riko da sahabi guda daya ko riko da imami guda daya baka ne ce na yi riko da wani kawai ni ba zan rike duk abin da bai zo ta bangaren sahabi wani ba ruwa da shi to wannan bai daga cikin karantarwa na sunna haka nan na rike mazhaba kaza shi kadai ba na da sauran mazhabobi ba na da sauran imamai shi bai cikin sunna amma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu fihim kamar yadda annabi ke faɗa game da su a gani shikenan ya dauka cewa hadisi ashabi kan ke ya inganta to wannan malamai sun zasu yi bayani akan isnadin wannan hadisin cewa hadisin da'ifun jiddan kuma mawdu na'am wa yaqtaduna bis salaf as-salih suraka wa yantaduna bis salaf as-salihin sanan su ahlus sunna suna koyi da magabata na kwarai suna koyi da sahabbai suna koyi da tabi'ai suna koyi da tabi'i tabi'in min min a'immatud din daga cikin jagorori na addini wa ulama'il muslimin da malamai na musulmai suna koyi da su wa tamassakuna bima kanu bihi mustamsikina min ad-din suna riko da abin da suke riko da shi na addini su ahlus sunna suna mutunta abin da sahabbai suka mutu akai abin da tabi'ai suka mutu akai abin da tabi'i tabi'in suka mutu akai na'am daga addini wanda yake amintacce wal haqqil mubin da kuma gaskiya wanda yake bayyananne masha Allah shi ke na suna suna adawa da ma abokan sa bai to Allah ta'ala shi ne ke masu ana kamala da masu bukata a mu'amala suna so ne a jera wa'azi a kan biri a zai kaga mutum ya ce ma a ringa mu'amala da yan bidiya a yi kaza kaza dan siyasa ne yana so ya cimma wani abu na siyasa a taru a yawa domin ya cimma burin da na siyasa yana so ya hausa mai wa alaikum salam an sanar na gana akwai da aka sanar da zan ko a bar rawa na gana an manna abu ba? na abu misali ba na sun manna a bangu na cewa mai san littafai ya zai mallaka da karo ɗin da masu kawo littafai da karo ɗin nan suna nan kulliya ko ma'arar littafai ne za ka je ka ka samu masu kyau na addini ka mallaka insha Allah a to ya danganta yi tun zai je zaɓa abin da ya mishi ne ko na da eh, gaskiya ana kawo amfanin muka duba amfanin da za a samu a wajen na mallaka lafiya ya ce ah, eh? a ce na eh wai